انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ya wannan manzo tabbas haƙiƙa za mu ɗora maka nauyin alƙur'ani saboda shi magana ce mai nauyi domin abin da yake cikinsa na farilloli da haddodi da hukunce-hukunce da ladubba da sauransu